وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da ashirin ga watan afrilu shekara ta 2018 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شيخ محمد صالح الحسيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisi na uku a cikin wannan karatu na wannan littafi in ba mu manta ba malam ya koro mana ayoyi da hadisai da suke magana ne akan siffofi na Allah na aikace-aikace af'al ikhtiyariya na Allah subhanahu wa ta'ala aikace-aikace da Allah yake yi na ganin damansa wanda ba wani ya ɗaura masa ba ba wani ya tirsasa shi ba ganin damansa ne ya sa yake aikata wa'annan ayyukan to malam ya kawo mana hadisai da ayoyi da suke nuni akan haka a cikin qur'ani wanda faƙarar da muka kwana fa qawluhu fi hadha alhadith taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalatan faɗin Allah maɗaukaki da ya faɗi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ubangijinsa ya faɗi a cikin hadisi al-qudusi Allah maɗaukaki ya ce taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi ina mai rungumar bi ma'ana ina mai riƙe shi gabaki da wannan aiki ne na kusanta wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa kansa yana yi ina fata an gane wa ataituhu walatan sa'annan kuma zan zo masa da gaggawa da sassarfa wannan sai nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana yin wa'ansu aikace-aikace na ganin damansa af'al ne al-ikhtiyariya saboda yana daga cikin sifat fi'liya siffofi na aikace-aikace na ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama ya yi idan kuma ya ga dama ya bari to tunda Allah ya tabbatar wa kansa yana wa'annan sifofi to a aqidan ahlus sunnati wal jama'a ana tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa ubangijinsa shi sa ibnu taymiya a cikin lamiyar sai ce wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وفي رواية قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ابن تيمية سوى وجميع آيات الصفات أمرها دكا آيوين na siffofi da suke magana akan siffa ta أو فعلية ونرها حقا كما نقل الطراز